This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Rundunar sojojin ƙasar Misira ta shiga tsakani domin raba faɗan da ya kaure tsakanin magoya baya da masu adawa da rai shugaban ƙasar Muhammad Morsi. sojoji sun shiga tsakiyar birnin alkahira da motoci masu silke wurin da masu zanga zanga nuna goyon bayan muhammad morsi suke wani kakakin rundunar soja ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa cewa sojoji ba su goyon bayan wani bangare sai dai suna ƙoƙarin kare rayuka ne membobin bangarorin biyu sun yi fito gama a birnin alkahira da waɗansu birane da suka hada da alexandria jiya juma'a inda suka rika jifa da duwatsu da wasan wuta suna kuma ba hammata iska tashar talabijin ta ƙasar ta ce an kashe akalla mutane 17 amurka da kuma majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga misirawa su ɗauki matakin lumana na kawo ƙarshen rudanin da kuma gudun tashin hankali babban buga takardar majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya bayyana cewa wannan lokaci ne mai muhimmanci da misirawa suke bukata haɗa kai wajen mai da ƙasar ƙarƙashin mulkin farar hula da kuma kiyaye kundin tsarin mulkin ƙasa da koma mulkin dimokuraɗiyya. A Washington, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka James Paki ya ce Amurka tana kira ga dukkan shugabannin ƙasar Misira su Allah wade da amfani da ƙarfi da kuma hana membobinsu tashin hankali. Tun farko jiya Juma'a da karin gwamnati suka buɗe wuta kan magoya bayan marsu da ke jerin gwano a kan hanyar su zuwa shalkwata ma'aikatar tsaron ƙasar. gwamnatin afirka ta kudu ta musanta rahoton da ke cewa tsohon shugaban ƙasar nelson mandela yana kwanci a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya buga rahoto ne jiya alhamis bisa ga bayanai da aka buga rubuta a waɗansu takardun kotu watan jiya sanarwar da fada shugaban ƙasa ta baya ta ambaci ta bakin likitoci da suka musanta rahoton tare da sake jaddada cewa har yanzu Mr. Mandela yana cikin wani mawuyacin hali sai dai jikin bai ci gaba da tsananta ba. Wani babban abokin Mr. Mandela kuma wanda suka yi gwagwarmaya wariyar launin fata tare, Dennis Goldberg, ya shaida wa manema labarai jiya Juma'a cewa lokacin da ya ziyarci Mr. Mandela farkon wannan mako, tsohon shugaban kasar yana sane da abin da ke faruwa. Goldberg ya ce Mr. Mandela yana jan abin da yake faɗa. an rubuta takardun kotun ne sakamakon rikicin da ake tsakanin iyalan mandela a kan wurin da za a binne 'ya'yansa uku da suka rasu to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasashen latin amurka biyu sun amince su ba da mafaka ga tsohon dan kwangilar cibiyar ayyukan tsaron amurka ta hanyar na'ura edward snowden wanda amurka ke nema su bili da fallasa ayyukanta na sa ido shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya faɗa jiya juma'a cewa ya tsere shawarar ba snowden mafaka bisa dalilan jin kai domin kare shi daga tuhuma a amurka jiya juma'a har wa yau shugaban ƙasar nicaragua daniel ortega ya ce zai ba snowden mafaka siyasa idan ya yiwu babu tabbacin yadda snowden zai iya shiga jirgi zuwa ƙasashen ana kyautata zaton yana makala a bangaren yada zango na tashar jirgin saman kasan wato moscow kuma ya kasa fita domin ba shi da takardar tafiya snowden ya nemi mafaka a kasashe da dama sai dai amurka tana so a ta sake sabili da fallasa cewa cibiyar tsaron ƙasar amurkan tana sata sauraron wayar tarhon amurkawa cibiyar ta nsc ta bayyana cewa bayanan da ta samu ta wannan hanyar sun taimaka gaya wajen dakile yunkurin kai harin ta'addanci snowden kuma ya bayyana cewa yana so amurkawa ne su sani cewa gwamnatinsu tana sa musu ido tashin hankalin da aka yi a ƙasar iraki ya yi sanadin kashe akalla mutane 22 jiya juma'a yayin da ake ci gaba da zaman doya da manja tsakanin 'yan shiya da sunni marasa rinjaye. wani ɗan ƙuna baƙin wake ya tada nakiyoyi kusa da binin samarra da ke arewacin bagadaza ya kashe mutane bakwai babu kungiyar da ta ɗauki alhakin harin ƙasar iraki tana fuskantar tashe-tashen hankali mafiya muni cikin shekaru hudu tsakanin 'yan sinni marasa rinjaye da suka ƙara bayyana rashin gamsuwarsu 'yan sinni da dama suna zargin gwamnati ta jam'iyyar shiya wadda take jagoranta da watsi da bukatunsu da kuma take su a fuskar siyasa majalisar ɗinkin duniya ta ce an kashe sama da mutane 2,500 a tashe-tashen hankula da aka yi a iraki tun daga watan afrilu daga ƙarshe rundunar sojan ƙasar mali ta shiga wani gari mai mahimmanci a arewacin ƙasar bayan yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma kwanan nan jami'an ƙasar mali sun bayyana jiya juma'a cewa sama da sojoji 150 ne suka shiga kidal da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye azbinawa a lokutan baya kamfanin dillancin labarai na reuters ya labarta cewa waɗansu magoya bayan 'yan tawayen sun taru domin nuna adawa da girki da karun suka fara gardama da mazauna garin da ke goyon bayan sake girka karun ƙasar mali kamfanin dillancin labaran ya ce dakarun majalisar ɗinkin duniya da aka girke a wurin suna sun taimaka gaya wajen kawo ƙarshen zanga-zangar labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani ko gumi ne. To jama'a masu sauraron mu kama da saduwa da ku a wannan lokacin dan mutan dan batta mai muke tafa da shi ne cikin shirin namu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoton farko zai magana a game da cutar shan inna. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. rahoto na uku zai magana a game da makon lafiya da kungiyar mata musulmi na jihar kaduna suka shirya yayin da rahotonmu na hudu zai magana akan muhimmancin cin kayan marmari don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin to a gaida muhammad salisu rabi'u likitoci a jihar Maradi ta jamhuriyar niger sun dukufa wajen gabatar da rigakafin cutar shan inna a wani kokari na kawar da cutar a yankin. Likitoci sun dukufa yaƙi da cutar polio a wani mataki na kare lafiyar ƙananan yara sai dai ita wannan shashawa ta bambanta da sauran waɗanda suka gabata. Muhammad Sha'ibu malama waye kai a likitan kofa goma sha bakwai. Bambancin ta shine ba ƙasa ba duka ake yi ma wato ana yin ta ne cikin jihohi kamar musamman difa da magaran mara dosu da ya mai dalilin waɗannan jihohi suna iyaka da wasu ƙasashe inda ake fama da wannan ciwo to amma ai ko kana da kyau mallam ya kamata ka gama da wanka kidan ko da yake ba mu samu ba kenan ba ta hujja ba ce gare mu ta mu rungume hannu a mu ƙara ƙarfafa garkuwan nan ta yalan nan namu yan haihuwar yau zuwa shekara biyar musamman ma bayan shi kuma da sani da kwai wannan magani sinadari na yakashin eh, ciwon dindimi kuma da kwai wasu kwayoyi da za a ba na ya saboda a masu maganin tsutsotsin ciki kamar da kuka wa sani tsutsotsin ciki tana hana yaro ku ba tana hana shi walwala tana hana shi ya girma irin yadda ya kamata tun bayo ba sanin mahimmancin alluran rigakai ya sa wata mata kai ƴaƴanta gun wannan shoshawa tabbas gaskiya ne mun yarda da ita tunda dai sun tabbata da na kwarai ne suna bada shi mu ma sai muka yarda yaro na ku kawo yanzu dai su biyu ne aka ba su magani kuma a can gida babu laihi yara sun kai kamar shidda ma da wanda aka ba ina yanzu kun gane makomo shoshawa polio eh kwarai kawo mun gane sosai mun ga muhimmancin ta kuma Allah saka da alkhairi da yake yaƙi da cutar shan ina ya shafi kowa da kowa ajisani Sani Turaki wakilin sultan ɗin katsinan maraɗi ya yi kira da kuma fasa'o'in shawo kan masu kangara mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga wannan aiki in aka ce duk za a fada shi. Wanda suka kawo kangara ha? Wanda duk suka kawo kangara. In Allah ya so yarda. In muka je muka nuna masa cewa mu magabata ne kuma mai martaba shi ya aiko mu zo mu ga wa'annan mutane mu tambaye su me ke dalilin da suka hana a ɗasa maɗiyan su magani. In kuma Allah ya yarda wa'annan mutane za su yarda su ba mu haɗin kai a ɗasa wa'annan yaran. Ba da haɗin kai babban turkin da zai sa a murƙushe polio kwata-kwata. Shu'aibu Mani, murya Amurka. Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nishar. A gaida Sha'ibu Mani. Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta gudanar da feshin maganin sauro a ƙoƙarin rage yawaitar illar cutar zazzabin cizon sauro a jihar. a ƙoƙarin ta na yaƙi da cututtuka masu addaban al'umma irin su zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma hiv bakatma ta gabatar da zagayen feshin maganin sauro a anguwanni da ke cikin garin bauchi a lokacin da yake jawabi dr muhammad samba liman ya bayyana yadda aikin yake tafiya a halin yanzu akwai wanda ake yi na cikin gida feshin da ake bin cikin gida a feshe ɗaki-ɗaki eh, domin a fesa magani a jikin bango ko silin wanda idan sauro ya shigo ya ciji mutum to kamar ɗabi'an sauro dama da ya gama wannan cizo ɗin zai je samu bango ne domin ya huta to in ya hau kan bangon nan sai haɗu da wannan maganin don haka maganin zai aiki a kansa har ya kashe wannan sauro ɗin to dabara ta biyu ita ce wadda ake fita lungu-lungu a duba matattarar ruwa magudanar ruwa domin a yi aikin feshi shi wannan ba babban sauro ake ake targeting ba ana so ne a bi koyayen kada masu kin kishi a samu wannan sauro to shi ne wanda muke kira outdoor larvicidin din to waɗannan dabaru biyu muka kawo domin mu ga mun ƙara akan abubuwan da aka sa a gaba domin yaƙi da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro to kamar yadda na yi bayani mun fara aiki na feshin cikin gida a ƙaramar hukumar mai sau da giya ɗai kuma wannan mun gama shirye-shirye za mu zo mai wannan feshi na waje da wayar da kan al'umma a wurin tsafta a bauchi da azarai da kuma ningi kafin mu faɗaɗa insha Allah. samu korafe-korafen bakwa bin ƙauyuka sai manyan birane ko me yasa kuka fi karkata ayyukanku akan garuruwa da ka lissafa? shi kansa aikin feshin ba wai tsaya a manyan garuruwa ba ne indo gaba ɗaya ne birni da ƙauye gaba ɗaya local government ɗin ne amma in gana magana manya-manyan gudanar ruwa kaga yawanci an fi samun su a manyan garuruwa ne muna so mu mai kuma daga nan ne saurayen suke hayayyafa su yaɗo da haka ne muke na waje shi karfi muna ruwa a manya-manyan garuruwan da akwai eh, eh, jama'a sosai ana samun magudanar ruwa da caɓi da gwata shi yasa muka ce labisa din mun fara da waɗannan manyan garuruwa amma waɗannan ƙananan hukuma biyu da muka muke aikin feshi na cikin gida duka birni da ƙauye sai da ma muka ƙididdige dukkan gidaje na waɗannan ƙananan hukumomi guda biyu kafin aka fita aiki ɗin kuma shi kansa wannan na wajen ma za mu ci gaba da faɗaɗawa ne har a ga mai jiha ɗin kamar yadda muka tsara insha Allah. Akwai wani kira da kake da shi wa al'umma don haƙar ku ta cimma ruwa? To abin da nake so in kira ga al'umma Eh, zan duba ta fannin eh, cututtukan da muka sa a gaba a fannin yaƙi da zaɓin cizon sauro ya kamata jama'a su lura da cewa idan fa ba a yi tsaftar muhalli ba aka bar ruwa barkatai to dole duk ayyukan da ake ba za a ga amfaninsa ba domin za a bar wuraren da sauro za su rinka hayafa sabbi suna fitowa mu muna aikin kashe waɗannan da suka riga suka yi kwari jama'a kuma suna ƙara buɗe hanyoyin da sauro zai yaɗo don haka tsaftar muhalli ita ce kan gaba kafin kowane irin aiki da za a iya yi kuma muna son goyon bayan al'umma gaba ɗaya a wurin tsaftar muhalli to abin da nake so al'umma su sani shine akwai aikin nan da muke duka ba za mu iya yi ba idan ba a yi haɗin gwiwa musamman da al'ummomi ba shugabannin addinai da iyayen ƙasa da dukkan eh, jama'a gaba ɗaya domin aiki ne bai tsaya kawai a asibitoci ba aiki ne na cikin unguwanni karkara birni da ƙauye da haka muna son tallafi na ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙungiyoyin unguwannin mu kamar irin su wa development committees da masu ƙananan hukumomi gaba ɗaya domin a yunkura gaba ɗaya haɗa ƙarfi domin mu cimma eh, ayyukan da muka sa a gaba. Dr. Muhammad Samba Liman Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Girbo Ƙungiyar Mata Musulmi ta Najeriya reshen jihar Kaduna ta gudanar da mako na musamman domin kiwon lafiya. Ƙungiyar ta fara ne da share-sharen unguwanni da gyaran magudanan ruwa domin kawar da taruwar sauro wanda ke kawo cutar malaria. Sun kammala fidmar makon lafiyar ne da gabatar da lacca wato makala ga taron mata musulmi a gidan Sardauna da aka fi sani da Arewa House. Ƙungiyar sun zaɓi matsaloli uku da suke addaban mata wani lokaci har ta kai ga rasa rayukan matan. Matsalolin kuwa sun haɗa da zuban ciki, zuban jini bayan haihuwa, da matsalar yara da ake haihuwa da cutar shawara. Hajiya Nafisa Musa Isa ita ce jami'ar kiwon lafiya na ƙungiyar Form reshen jihar Kaduna. ta ce da mani dalilin su na gabatar da waɗannan lacca. Mu dama ƙungiyar mata musulmi na Najeriya dama jiddadin al'amuran mu dama abin da ya danganci mata ne da kuma 'ya'yansu to idan kuka kula cewa wannan asibi da muka kawo guda uku ɗaya akan zubar da ciki ba ko kuma barin ciki na biyu kuma akan barkewan jini wanda yake faruwa ga mata bayan sun haihu wani lokaci a gida wani lokaci a asibiti na ukun kuma shine yawanci wanda ake cewa neonatal jaundice shine za ku ga an haifi yara jarirai amma ga sun fito da wannan yelo din ido da zazzabi da sauransu to yanzu ya kasance matsala a rayuwa to shine muka ga cewa yana da kyau wa'annan abubuwan mu fito da su saboda mu gaya ma mata saboda ainihin kudurorin gwamnati ma na yanzu shine yanda tana fito gwamnati tana fito da hanyoyi da yawa yanda za a rage kashe-kashe ko kuma mutuwa mutuwan mata wanda ake cewa eh, reduction of maternal mortality in Nigeria to shine issue to da muka kula cewa wannan zubar da ciki din da kuma wannan zubar da jini din yana yana ah, ka jawo akalla ba aksar ba kashi 22 na mutuwa mata a Nigeria tunda kuma abin da gwamnati ta sa aka kenan saboda aka shi sa muka ce to bari mu fito da wannan mu ma saboda mu taya gwamnati akan abin take yi mu faɗakar da mata saboda mata su gane cewa waɗannan abubuwan matsaloli ne a rayuwa kuma su gane cewa eh wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo mace-macen mata a Najeriya sannan kuma a gaya ga musu hanyoyin da za a bi a kare saboda waɗannan matsalolin da muke samu na kashe kashe mata ya da yara ƙanana Dr. Amina Umar Makarfi likita ce daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria. Ita ta gabatar da makala akan bari. Na tambaye ta ko me ke kawo bari? Akwai abubuwa da ke kawo bari da dama amma su da yawa idan mace ta bari musamman idan bari din kafin wata uku ne za a gama bincike a ga cewa ba a gano dalili ba. Wani lokaci shi kan shi ɗan ne bai inganci ba haɗuwar shi ya zama na cewa maimakon ya zama an haifi da ba zai rayu ko zai wahalar da iyayen shi gaba sai ya na cewa Allah cikin iko sai ya sa cikin ya zube wani lokaci kuma a'a rashin lafiya ne na uwa ko kamar su hawan jini ko ciwon siga zai sa cewa ciki din kanshi ba zai iya zama ba sai ya zuba ne za iya cewa an yi bari shi bari yawanci ciki ne wanda idan da a ce ɗan ya fito ba zai yi rai ba yana nufin kenan ƙasa da mu a nan ƙasan muna ɗauka ƙasa da wata bakwai don mun san cewa ana cewa bakwai ne ɗaki nan wanda watan shi bakwai amma an haife shi ya rayu so mun san ƙasa da wata bakwai idan ciki ya fita ko da ɗaɗin a lokacin da ya fito za a gan shi da rai da wuya ne zai ci gaba da rayuwa so shi muke ce ma bari. wasu ƙalubale ne suke tattare da bari. abin da ke tattare da bari zai zamana za mu faro daga kanta ita kanta matar idan ta yi bari zai zamana cewa ta zubar da jini da yawa wanda zai galabaitar da ita ko wasu ma lokuta ya sa ta rasa ranta za ta iya samun cuta daga nan wanda kuma gaba ma zai iya sawa ta kasa samun wani ciki gaba ko ba haka ba macen da ta bari ɗaya kuma ita ce za ta iya sake samun wani bari ɗin mun ga gare ta kenan ga iyalinta kuma ga gashi an gama shirya wuri na samun ɗaɗa ya zo babu zai iya zamana cewa wannan rashin daɗin ya sace cikin tunani wanda zai shafi duka kowa wanda ke zaune tare da ita ko ba haka ba zai iya sawa a'a cewar musamman in ta yi bari fiye da ɗaya a ce cewa a ah, wannan kullum cikin bari kullum cikin bari kun ga iyali sai a zo a fara rigima kenan a cikin gari zai zama na cewa kuma bari din ma zai shafi kanta aikin da take yi saboda a lokacin da ta bari ba ta da lafiya kunga sana'a da take yi da take taimaka ma al'umma wannan lokacin taimakon da take ma al'umma ya eh, ba za ta iya yin shi ba ga kuɗin da za a iya amfani da a yi wani abun an ƙare ana amfani da shi kula da lafiyarta. To kowace hanyoyi ne za a bi domin kare aukuwan bari da yake faruwa. Kamar yadda na ce yawancin bari da akan yi kamar musamman waɗanda ba su kai wata uku ba kusan kashi tamanin ba wai abu bane da za a iya cewa za a iya hana saboda me shi kan shi daɗi ne kila bai haɗu ba bai ingantu ba amma ga waɗanda akwai dalili da za a iya ganowa kamar mace ne wanda ke da ciwon siga da ba a kula da shi ba za a iya cewa kafin ciki na gaba bari a duba a samu siga ta daidai zai taimaka mata ba za ta samu um, ciki gaba ya zauna ko kuma mai hawan jini ko irin waɗannan abu A gaida Nasir Yakubu Birnin Yaro, sai dai za mu kawo ci gaban wannan rahoto a shirinmu na mako mai zuwa. Ma'aikatan lafiya sun kara jaddada muhimmancin kayan marmari na cikin nau'in abinci da halittar ɗan adam ke bukata, musamman ma wajen tabbatar da lafiyarsa. Bincike ya nuna cewa kayan marmari na daga cikin rukunin abinci masu gina jiki, kana yana narkar da abinci tare da samar da waraka ga ƙananan cututtuka. kayan marmari kamar su lemu da kankana da abarba da ayaba da gwanda da dai sauransu na dauke da sinadaran vitamins da minerals har ila yau yana dauke da kuma sinadarin iron wanda yake taimakawa garkuwar jiki ya kuma kare jiki daga daukar cututtuka ko ya al'umma ke amfani da irin waɗannan kayan marmari to wasu lokutan dai gab da zan kwanta wasu lokutan kuma zan iya cewa da safi ka a matsayin karin kumallo da dare kuma saboda ƙarin um, kuzari alamu in pineapple in orange in kai gida ba yara na su ci. Wani sa'ili na kan sha ne kafin na karya wani zubin kuma har sai na gama cin abincin dare sannan nake sha. Kayan marmarin da na fi sha su ne lemo, kankana da gwanda. lemu a kankana da daddare kafin kwanta bacci. Wata ƙwararriyar likita akan abinci mai gina jiki da ke asibitin Aminu Kano, Hajiya Aisha Shehu Muhammad ta bayyana alfanun kayan marmari baya ga bunƙasa fahimtar ƙwaƙwalwa. zai ƙara wa maka lafiya yana taimako a gyaran jiki yana taimako a gyaran fata su ido su kwakwalwa kamata zina bude maka kwakwalwa kuma za su sa kama irin ka ƙara cin abinci again Ta ƙara da cewa shan kayan marmari kafin a ci abinci yana da illa. Shan kayan marmari bayan an ci abinci shine ya fi zama daidai a kan ka sha kayan marmari kafin ka ci abinci. Saboda in ka ci kayan marmari kafin ka ci abinci cikin ka zai za ka ƙoshi. So saboda haka ba a son ka ci ɗaya ka ci ɗaya. ana son duk kowane abinci da za ka ci ka ringa hada da abin da kayan marmari amma bayan sai ka ci abinci Wani abincin ka gan ka ci ma kafin ya narke maka a cikin ciki din ma wani aiki ne ka maka irin su kwannafi su ciwon ciki Hajji Aisha ta ce yawan shan kayan marmari na taimaka wajen narkar da abinci da kuma ƙara basira. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Da wannan rahoto na Baraka Bashir muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. masu sauraro a nan zamu da sa'aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu kasance lafiya. Kai ka bari ana ta babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Rundunar sojojin ƙasar Misira ta shiga tsakani domin raba faɗan da ya kaure tsakanin magoya baya da masu adawa da hambararren shugaban ƙasar Mohamed Morsi. Sojoji sun shiga tsakiyar birnin Alkahira da motoci masu silke wurin da masu zanga-zangar nuna goyon bayan Mohamed Morsi suka wani kakakin rundunar soja ya shaida wa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa cewa sojoji ba su goyon bayan wani bangare sai dai suna ƙoƙari ne domin kare rayuka gwamnatin afirka ta kudu ta musanta rahoton da ke cewa tsohon shugaban ƙasar nelson mandela yana kwance a asibiti rai kwakwai mutu kwakwai kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya buga rahoton ne jiya alhamis bisa ga bayanai wato jiya juma'a bisa ga bayanan da aka rubuta a waɗansu takardun kotu watan jiya sanarwar da fada shugaban ƙasa ta baya ta ambaci ta bakin likitoci da suka musanta rahoton tare da sake jidada cewa har yanzu mr mandela yana cikin wani mawuyacin hali sai dai jikin bai ci gaba da tsananta ba Ƙasashen Latin Amurka biyu sun amince su ba da mafaka ga tsohon ɗan kwangilar cibiyar ayyukan tsaron Amurka ta hanyar na'ura Edward Snowden wanda Amurka ke nema su sibili da fallasa ayyukanta na sa ido. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya faɗa jiya Juma'a cewa zai tsaye da shawarar ba su da mafaka. To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim kalamasi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.